Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA free zango na 200.5. sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji matsayin haɗakar ƙungiyar adawa a jamhuriyar niger kan babban zaɓe na ƙasa a shekara ta 2021. Sai da rashin tari da Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Shirin da ke faɗakar da masu saurare kan abin da ya shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Baban gida Jibrin zai gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako kamar yadda muka saba kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma kiri. ma'aikatar harkokin wajen kanada ta ce china ta baiwa jakadata ta abajin damar ganawa da wani dan kasar kanada na biyu wanda aka tsare shi bisa wasu dalilan da ba a bayyana su ba jakada john mccallum ya zanta da babban dan kasuwar kanada na michael spavo a jiya lahadi wani biyu bayan da ya gana da wani dan kanada wanda shi kuma yake tsare wato tsohon dan diplomasiya michael kovrig wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen da ta fitar a jiya lahadi na cewa jakada mccallum zai ci gaba da kulawa da spavo kana kuma zai sake neman lokacin ganawa da shi china ta kama mutanen biyu ne bayan da 'yan sandan kanada suka kama babbar jami'ar kamfanin sadarwar china meng wanzu a farkon wannan wata a birnin vancouver bisa takardar sammaci da amurka ta bayar na aka mota an dai riga an baiwa meng bailey amma kuma ta najeriya ko kila za a mika ta zuwa ga amurka domin a yi mata shari'a a kan dokar da aka ce ta take na takunkumi da amurka ta kakabawa iran fadar white house ta kara matsan lamba a kan bukatar ta na gina katanga a kan iyakar amurka da mexico domin dakile kwararren bakin haure ko da kuwa hakan zai yi sanadiyar rufe wani bangaren harkokin gwamnati a cikin wannan mako. babban mabaiwa shugaba donald trump shawara akan batun bakin haure steven miller ya faɗa wa labaran cbs cewa za su yi iya bakin kokarin su su gina wannan katangan domin kawo ƙarshen matsalolin bakin haure da aka tambaye shi ko za su dakatar da kashi 25 cikin 100 na harkokin gwamnati ciki har da kuɗin ma'aikatan tsaron cikin gida da na wasu hukumomi da ke karewa a tsakiyar daren juma'a samila ya ce lallai za su yi hakan idan bukata ta taso. trump ya faɗa a makon da ya gabata ya ce zai alfahari ya rufe gwamnati idan 'yan adawan democrat suka ci gaba da rashin ba da haɗin kai ga bukatan dala biliyan biyar na gina katanga mai tsawon kilomita 3,200 a kan iyakar amurka da mexico wanda zai sama da dala biliyan 20 democrat dai sun amince a kan ba da dala biliyan biyar biliyan ɗaya da miliyan ɗari domin ƙarfafa sha'anin tsaro a kan iyakar a bare da wannan ma shekara amma babu wani batun kudin gina katanga bayan sa'o'i 24 kacal da samun walwala da kuma komawa ga iyalansu wasu da ake zaton 'yan awarin masu fafutukan balle wato yankin masu amfani da harshe ingilishi a kamaru sun yi kira ga shugaban kasar paul biya da ya saki shugabanninsu inda yana son a yi zaman lafiya a cikin kasar mabiya addinin krista da suka kai dubu ɗaya ne suka yi addu'a a birnin yawundi suna gode wa allah na sako mutanen nan da aka yi wato mutanen yankin masu amfani da harshen ingilishi na 'yan awarin kamaru wanda aka sako su ko kuma wanda mako guda da ya gabata paul biya ya bada umarni da ai musu afuwa mai magana da yawun mutane 120 wanda hukumomi suka sako su da ake kira joseph cho ya ce suna roƙon biya ya sako shugabanninsu domin a samu zaman lafiya ya ce idan aka inda an sako waɗannan mutanen shugabannin nasu kenan to da ba a samu taɓarɓarewar al'amura kamar yadda ake gani a yanzu ba ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mutum na biyar ya mutu a jiyar lahadi wanda ya mutu da rauni na wani hari da aka kai wa wata kasuwar kayan kirsimeti a makon da ya gabata a strasbourg na ƙasar faransa ofishin masu shigar da kara a faransa sun ce mutumin da ya mutu ɗan ƙasar poland ne don uwansa ya bayyana sunansa a shafin sa na facebook da suna bato pedro orient mai shekaru 36 da haihuwa kuma ɗan yankin catris ne mutane hudu suka mutu kana wasu goma sha ɗaya kuma suka jikata yayin da aka ga wani dan bindiga da aka gano sunansa sharif chekat ya buɗe wuta a cikin kasuwan sayar da kayan kirismeti wadda ta shahara a duniya a tsakiyar birnin strasbourg a ranar talata makon da ya gabata waɗanda suka shaida al'amarin ne suka kyankyasa wa 'yan sanda cewa akwai wani da sunansa ya daidai da bayani da suka bayar akan mahari da ake kira chekat wata unguwa da ya tasa a ciki da ke kusa da strasbourg yayin da 'yan sandan suka tinkare shi sai ya fara buɗe musu wuta to nan ne fa 'yan sandan suka mai da martani kuma suka kashe shi labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude wannan babin da batun harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar. Inda jam'iyyun siyasar MNRD hakuri da RJR canji suka ba da sanarwar dunkulewa wuri daya a matsayin wata sabuwar jam'iyya da suke kira ARD wacce a yayin bikin kaddamar da ita ta bayyana tsohon shugaban kasa Muhammad Usman a matsayin dan takararta a zaben shugaban kasa na shekara ta 2021. Kamar yadda Alhaji Muhammadu Dudu ke yi wa wakilinmu na Yamai Suleiman Muni Barma karin bayani a wannan tattaunawar. Wato mun dunkule ne saboda lokaci yayi dama ai bikin farar kaza ne belbela ba gayya bane ai. Da wato da MNRD hankuri da rdr canji duk mutum guda ne kuma waɗannan jam'iyyu da suka haɗe to sai suka tsaye da shugaba muhammad usman shine shugaban wannan alliance din kuma shi za mu tabbatar da yardar allah zai zama shine wakili shine kuma dan eh, takara na shugaban kasa da yardar allah da dadewa an kullura shugaba muhammad usman jama'a tana son ya fito ya nuna matsayin shi a cikin wannan tafiyar to ka san siyasa dabara ne siyasa iyawa ne siyasa sani ne siyasa hankali ne kuma siyasa ta ne kuma mutane mun san yadda muke tafiyar da siyasa yanzu lokaci yayi wanda wannan tauraron zai fito ya haska in Allah yarda ai ka ga yadda kasar take ciki ka ga yadda wahalar da ake sha ka ga yadda talaka yake cikin uba wato mulki bai yiwuwa a tafi da shi haka mu muna gani yadda ake tafiya da salon mulkin bai gamshe mu ba bai gamshe yan kasar nan ba bai gamshi duk wanda yake son demokuraɗiyya ba bai gamshi duk mai hankali ba bai gamshi duk wani wanda yake shige shin kasar nan ba don haka ya zai mana wajibi mu fito irin wannan salon tafiya ko mu da zakaran da muke gani shine zai fudda sihe daga wuta waɗanne hujjoji ne kuka dogara da su wajen tsayar da tsawon shugaban kasa Muhammadu Usman a matsayin dan takarar ku na farko shugaba Muhammad Usman mutum ne mai ilimi mutum ne mai hankali mutum ne wanda yake tausayin talaka mutum ne wanda ba za ka zarge shi ba da ya ba bakire da dukiyar kasa mutum ne wanda talaka yake jin daɗin rayuwa a cikin mulkin sa talaka yake zuwa ji inda ransa yake so dan kasa ya san shi dan kasa ne a cikin tafiyar wannan kowa yana jin daɗin rayuwa a cikin kasar nan kuma za a kasa arzikin kasa a ba kowa nashi ba tare da cewa ba wannan nawa ne wancan ba nawa bane ko ko wannan bangare shine nawa wancan bangaren ba shi bane nawa kowa za a rarraba dukiyar kasa ya samu daɗin rayuwa a cikin tafiya shugaba Muhammad Usman yayi mulki a kasar nan jama'a ta ga yanda dan kasuwa ji daɗin rayuwa yanda dan makaranta ya ji daɗin rayuwa yanda dan kasa ya san kasarsa yake ciki yanda doka take ɗaya a ƙarƙashin kowa da kowa kuna ganin zai kai labari a haka kenan ai an gama ma labari har an kai da yarda Allah ba wanda ya san gobe sai Allah muna da niyya muna da alƙawali muna da amana ko muna tabbatar da ce maka da yarda Allah za mu ci zaɓe mu mallaki ƙasar nan ya za ku tunkari jam'iyya mai mulki ta shekara goma tana mulki ku kuma kun shekara goma kuna adawa muddin aka yi zaɓe na gari tabbata cewa shugaba Muhammad Usman ya ci zaben nan ya gama da yardar Allah. Harkar nan ta zabe a nan Nijar yanzu kowa ya riga ya sani magana ce ta kuɗi shin kuna da kuɗaɗen da za ku tunkari talakawa wajen harkar zabe. Yanzu talakan ƙasar nan ai ya fito daga karɓar kuɗin ka. Ai ya sha wuya. Dama ai jiki magayi in ji wani shugaban ƙasa. don haka kenan talaka ya fito daga karban kuɗin ka in ko ya karbi kuɗin ka dama kuɗin sa ne zai ci kuma ya ki zaben ka saboda ka ba shi wahala shekarun nan duka talaka ya gaji wato jakki ya gaji mai kaya ya gaji kayan da suke bisa jakki sun gaji yanzu madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo na Washington ke cewa karfe biyu da minti goma sha ɗaya na asuba ga Mahmud Ibrahim Kwari da shirinmu na gaba. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba ba kuɗi a kashe su ta hanya. Masu Assalamu alaikum. A cikin shirin na yau za mu ji kalubalen masu ƙananan masana'antu a Najeriya musamman a yankin Arewa da kuma matakan warware su. Kana mu ji fashin bakin masana game da hanyoyin amfani da fasahar sadarwa wajen inganta tattalin arzikin al'umma. sunana mahmud ibrahim kwari dauke da ragamar shi a shirin mu Madalla, masu saurare a shirinmu na makon jiya mun kawo muku bayanai kan rawar da masu ƙanana da matsakaitan masana'antu ke takawa wajen ci gaban tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya. Musamman ta fuskar ba da guraben aiki ga ɗimbin jama'a masu matakin ilimi da fasaha daban-daban. A makon na jiya kun ji bayanan Hajiya Hussaina Ahmad Umar, shugaban shiyar Arewa maso yammacin Najeriya ta ƙungiyar mamallaka ƙananan masana'antun tace man gyaɗa da riɗi da kuma anguriya, inda ta fayyace gudunmuwarsu wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa. A wannan makon Hajiya Husaina ta yi ƙarin haske ne game da kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu. Wutar da ake prices na wuta a Lagos ya fi sauki a kan jihar Kano. To kaga wannan daidaito wannan ɗin da aka samu bambanci kaga bai kamata a ce an samu ba tunda duk irin sarrafa abu ne zaka kuɗin ma'aikata ɗaya ne da sauransu ya kamata a ce ko mu ya zama iri ɗaya. Mu gaskiya babban kalubalancin da shi mai karamin sana'a irin wannan tamu yake fuskanta shine wuta sannan kuma a ya kamata a ce muna da wata kulasta rukuni rukuni na masana'antu so kuma a wata gwamnati ma na an ce an yi an ba mu wata wani guri kulasta amma har yanzu ba a je an yi tituna an fitar da hanyoyi da ruwa da waye da wuta ba mm. so to kaga idan ba a yi haka ba masu kananan masana'antu ba za su tafi ba so in babu wannan infrastructures din da ake bukata a guri idan ba a samu dole har yanzu a cinkushe kwashamki sannan kalubale na uku wasu kaga haya suke yi a wuraren nan kana zaune ka kafa sana'a ka gini ka fara kokari akan ta kurum me guri zai zo ya ce ka tashi da haka ne kuna buƙatar kamar mazauni na dindindin wanda za a ce wannan wuri ne da kuke gudanar da aikace-aikacen ku gaskiya ne ni babban abin da nake so a ce a ce ai yan man gyada misali ma an mana wani gurin mu na dindindin an ajiye mu to na tabbatar da komai da ake bukata a gurin dan man gyada za a same shi domin mu mana biyan haraji kuma zai sauƙaƙa wa gwamnati da kowa gurin zuwa ka sami waɗanda kake so ka ga masu irin sana'a amma gyara za a yi mana dukkan mu muna gurin idan ma biyan haraji ne za a gan mu a guri ɗaya a tabbatar da mun biya idan ma meye gwamnati take bukata da irin wannan sana'ar za ta same mu to insha Allah za mu ba da capacity din da Kano state jihar Kano ita ma ta iya fita da man ma na ƙananan masana'antu ita ma ta export manya-manyan kasashe. to yanzu kin kun tunkaru gwamnati da irin wannan tsare-tsaren da buri da kike da shi misali tun da kina ma cikin sha'anin shugabanci na kungiya to alhamdulillahi a jihar kano gaskiya mun tunkara karkashin jagorancin shugaban haraji na jihar kano an yi magana a kan wannan multiple taxation din um, um, biyan kudin haraji da yawa barkatai din nan mm. so gaskiya an samu sauki inda sakamakon haka aka kira mu masu kananan masana'antu din nan eh, wanda suke karkashin kungiyar mu har yan faci har yan waye masu facin taya ma mun zauna da su an zauna an ce to kowa a gurin sana'a sanawa yake ganin zai iya biyan haraji domin samu sauki ta nan gurin kuma alhamdulillah wannan multiple din wannan ya shigo wancan ya fita wannan ya shigo yanzu gaskiya an samu sauki ta wannan bangaren kun dai kara roƙo da muke wa gwamnati guda ɗaya shine yawanci yawanci in za ta taimaka masu ƙananan masana'antu ta rinka hada da 'yan ƙungiyoyi kamar inda muka samu a ƙarƙashin ma'aikatar haraji to a ce duk wata ma'aikata wadda mu ta shafi irin sana'o'inmu da harkokinmu to idan za ta ja mu a duk wani abu da zai fito to in Allah da za a samu nasara akan abubuwan kuma sai ta zauna da mu tukunna mu da muke cikin sana'ar mu za a rinka nemowa ko a shigo cikinmu mu shine za a gane me matsalar mu ta gaskiya kuma a san kuma mu a tambaye ma me ma uh, solution na wannan problem din to kaga gwamnati za ta samu sauki wurin warware matsalolin mu ba bikin ce kukan samun kasuwa ko kun fi samun kasuwa idan ya zama cewa ba a shigo da mai dan ketare wai eh, me bambancin naku da kuke sarrafa a nan da kuma wanda ake shigowa da shi ni yanzu wallahi wannan man da ake shigowa da shi Najeriya ni dai yanzu idan ka tsaida ni ba zan iya gaya maka man meye ba ni dai kullum na ga mai amma ba zan ce maka man gyada ba ne ba zan ce kai mutane da yawa za ka tambaye su sun san dai sunan shi mai amma ba su san man meye ba mu ku ka gana mu sunan shi man gyada kuma in ka zo za ka ganta gyada ce idan muka ce maka man riɗi ne in ka zo za ka ga riɗi ne idan muka ce maka man gurguzu ne za ka gani to amma waɗannan yalan jarkokin ni ban gani ba ban ba na iya sani ba na ta tambayi mutane ce to wannan man da ake siya da ake ga ba ya fi namu ya sunan shi ne man menene to su ma ba sani ba sai su ce ai wai man gyada an ce musu akwai cholesterol a ciki shi yasa ba sa son amfani da shi to kaga yanzu kamar yanzu idan gwamnatin ta dada shigo mana da sauransu in ma da cholesterol din a cikin haka za a zauna a bamu ilimin yadda za a yi ya za a yi da wannan gyada ba a samu cholesterol din ba in hmm. ma menene to kaga duk in an ja mu a jiki za a ji za a zauna da mu da masana su warware mana abubuwa. Hajiya Hussaina Ahmad Umar kenan guda cikin waɗanda suka mallaki masana'antar sarrafawa da tace man girki a Kano, Najeriya. Masu saurare a shirinmu da ya gabata kun ji Dr. Ruslana Kanya masanin kimiyyar amfani da fasahar sadarwa da ke koyarwa a jami'ar Bayes University ta garin Abuja, Najeriya. Wanda ya yi fashin baki akan alkalamin masu amfani da wayar salula da kuma waɗanda ke amfani da kafar sadarwa ta intanet musamman ma shafukan nan na sada zumunci a sassa daban-daban na Najeriya. Sai dai da haka kamar yadda ya bayani galibin 'yan Najeriya ba sa kyakkyawan amfani da waɗannan kafofi na sadarwa domin bunƙasa rayuwar tattalin arzikin su yau da kullum. To amma a yau Dr. Sulana Kanya zai fayyace yadda ya kamata al'umma su yi amfani da wannan fasaha ta zamani domin bunƙasa tattalin arziki a fannonin rayuwa daban-daban. wannan harkokin sadarwa da kake kallo ko ba ka je makaranta ba ka iya yanzu akwai mai gadi na unguwarmu bai taɓa zuwa makaranta ba amma ya iya whatsapp ya iya tura min hoto ya iya komai to kaga abu ne da yake dole sai mun duba akwai report kuma da ya fito bana ma yake cewa duk da cewa akwai hanyoyin sadarwa akwai intanet akwai kaza da kaza ba amma har yanzu ci gaban dai da muke nema mu samu ta hanyar sadarwa ba same shi ba to haka abin da ya kamata dole mu koma mu gani wani ci gaba muke nema kuma ya za mu same shi ita wani haka sadarwa tana taimakawa ne taimakawa kaɗai take yi ba ta kawo ci gaba ita a karan kanta akwai wani abokin aiki na professor ndbc a kekwe farfesa ne a john hopkins university kwanakin baya ya zo jami'a mu ya mana bayani da sabon abin da ya kirkira wani mashin ne ya kirkira kamar wani karamin inji ne kawai za ka ɗauki jini ka zuba wa injin zai ce maka ai kana da malaria kana da fiba kana da zazzabin cikin sauro kana da kaza kuma zai baka magani a gurin yawancin likitoci da masu harkar lafiya suka hau shi sama yana so ya replacing din uh, likitoci da kaza shi a'a shi ya tabbata cewa a afirka babu likitoci babu nas to wannan harkar sadarwa yana so ya kawo ta ne domin ta taimaka ma'ana ana da karancin likitoci da karancin ma'aikatan jiya yauwa mun san cewa ba za mu sami lokacin da muke nema ba nan da shekara talatin ko arba'in duk wannan diddiga tana nan to ya za mu amfani da wannan harkokin sadarwa in ka duba kasashen da suka ci gaba ba sa kashe kuɗi da yawa a harkar maganin cuta suna kashe kuɗi da yawa a harkar me yadda za a kare wani cututtukan kalli bill gates mana mm-hmm. wanda ya fi kowa kuɗi a duniya ai ya zo yana harkar allura shan inna me yasa yake wannan ka ya kamata mu tambaye shi me yasa bai kama da kwamfutoci ba so abu na ɗaya kenan abu na biyu harkar noma manomin najeriya mai girma shugaban kasa ya kawo harkokin ci gaba na harkar agric manomi yana ganin muhimmancin abin da yake noma to amma akwai matsala har yanzu wani eh, jigo a kamfanin eh, jigo ne a kungiyar manoman shinkafa yake ce matsalar su shine akwai kasuwa idan ka yi processing din shinkafa ka akwai masu siya akwai masu siya mm. manoma suna bin manoma har guna su siya to amma manoma har yanzu dai jiya ta canja ba ta canja ka da amma ta canja ba a misali in ka je kasar India manoman shinkafa ko kasar Thailand manoman shinkafa mm. suna samun kamar ton sama da goma a hekta daya mm. amma nawa muke samu anan ka gane abin da ke da maka so abin da ya kamata mu dinga tunanin manomi nuna ne yake duba wayarsa ya ga yaushe za a yi ruwa Shi ne amfanin wayar akwai weather kusan duk manomi yana noma wayarsa a wani ya tura min whatsapp ah, jam'iyyar kaza ta ce kaza amma manomi nawa ne kwanakin ma na yi horar da wasu manoma a jihar katsina abin da na ce masa shine kuna noman rani ko kuna noman gona idan kai bar ruwa yau kuma ku za ku da dare ba ta canza zane ba so na ce wa manoman kafin ku yi ban ruwa ku duba wayar ku gani yaushe za a yi ruwan sama tunda na ga yana cikin wayar ai yana cikin ta ka gane abu na biyu kuma nake cewa manoman shine idan ka sa taki a yau a gonarka aka yi ruwa ruwan da zai zagonye martabar mm. takin naka mm. to me yasa an zaka zuba taki me yasa ba zaka shiga gona ba in ka duba harkar ilimi akwai mutum mutum sun fi miliyan goma wanda ba su damar zuwa jami'a ba yanzu ma ana batun karatu sun yawancin sun cancanta su je jami'ar kuma ba su samu sun je ba to me yasa ba za mu fara kirkirar dandalin sadarwa ba da yaran ko masu neman jami'a za su iya karatu ta hanyar wayoyin sadarwa me yasa ba za mu dinga wa manoma ba Tax. cewa ka kusa taki yau sai gobe to da anyi wannan in ka je kasar india northern kerala manoman kifi duk sun yi an ba su wannan abu akwai ka ga akwai kamar atm in ka je za gani manomi zai je ya gani Dr. Ruslana Kanya kenan da ke koyar da ilimin fasahar sadarwa a Jami'ar Bayes University ta garin Abuja, Najeriya. kuɗi abin nema ne, ta Masarare ƙarshen shirin da rashin tayi na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin Hajiya Hussaina Ahmad Umar. da Dr. Sana Kanya sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. To a gaida na kwari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gida Jibril da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a wannan mako. Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da nation jaridar kuma da turwaito cewa shugaban kasa muhammadu buhari da kuma jam'iyyar apc sun zaɓi gudanar da yakin neman zaɓen shekara ta 2019 bisa la'akari da halin da tattalin arzikin najeriya ke ciki jaridar da nation dai ta ce shugaban kasa muhammadu buhari da kuma jam'iyyar apc sun yanke shawarar fara yakin neman zaɓe ne gada-gada wata ɗaya kafin zaɓen kasa domin rage makudan kudade da ake kashewa wajen yakin neman zaɓe saɓanin yadda ma'aikatan gwamnati suka kashe kuɗaɗe na fitan hankali a zaben 2015 sai dai kuma a yayin da jam'iyyar apc da shugaban ƙasa ke kare wannan mataki jaridar da banga ta ruwaito jam'iyyar pdp ne na zargin shugaban ƙasan da kuma jam'iyyar ta apc da cewa ba su da niyyar ganin an gudanar da zaben shekara ta 2019 jaridar da bangade ta ruwaito jam'iyyar pdp na cewa ana kwanaki kusan 60 kafin gudanar da zaben kasa har yanzu jam'iyyar apc mai mulki da shugaban kasa ba su kaddamar da kwamitin yakin neman zaɓe ba abinda kuma jam'iyyar pdp ta ce akwai lauje cikin naɗi sanarwar da kakakin jam'iyyar pdp ya fitar da in ji jaridar Vanguard alamu ne da ke nuna lallai jam'iyyar APC na neman hada baki da hukumar zaɓe ta ƙasa domin ganin an tafka aika-aika a zaben da za a gudanar. sai kuma jaridar da guardian jaridar da ta ruwaito tsohon ministan yada labaran najeriya labaran mako kuma dan takarar gwamna a jam'iyyar abga a jihar nasarawa na allah wadarai da har da wasu jami'an tsaro suka kai wa 'yan jaridu a jihar ta nasarawa jaridar ta the guardian dai ta ce jami'an tsaron farin kaya na civil defense ne dai suka kai wa 'yan jaridun hari a ranar 14 ga wannan wata a lokacin da 'yan jaridun ke neman daukan hotunan sunayen 'yan fansho da aka kafe a ofishin fansho da ke lafiya a jihar nasarawa sai kuma jaridar the punch jaridar da turoito babban spito janar na 'yan sandan najeriya na cewa yanzu haka rundunarsa ta dauki matakan da suka kamata na tabbatar da tsaro a lokacin bikin kirsimati da kuma na sabuwar shekara da za a shiga kakakin rundunar 'yan sandan najeriya moshud jumu shine ya tabbatar da hakan a wata sanarwa a birnin abuja jaridar da point ta ruwaito kakakin 'yan sanda na gargadi ga masu neman ta da husuma da su guji yin haka ha kuma rundunar ta hana amfani da knockout da ake bugawa a lokacin bukuwa na kirsimati da sabuwar shekara babangeji jibrin murya amurka daga lagos to sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga Dalko Garmi ne a muku isa mu sako na daga 'yan Najeriya daga bisa jami'an tsaro da na da jama'a wallahi harkar tsaro yau ba ta jami'an tsaro ta ba ko ta janar Muhammadu Buhari shi ɗaya ba yau kowa haki yara ta yarda bisa kai ne wallahi ku ko jami'an tsaro duk wani mai jikka ku bincike shi ko da ƙauye ko birni ko ta mota na aka samun 'yan ta'adda ciki ana ba cika ba an sa naira hamsin hamsin na naira ashirin ashirin ba sun ba su bar ba su bar kwalwala ba Allah ka ba mu zaman lahiya Allah kare mu da azzalumai Allah duk wanda ba ya son ƙasar da da alheri ya Allah ka kafa mu shi ko kowa a shi Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. wani abu sai dan najeriya sai dan arewa masu magana na cewa ido wa na ya ce wanda nake ganin kullum saɓanin dan najeriya kuma ɗan arewa shi wanda baya ganin kullum shi ya fi renawa idan ba haka ba kana wata lungu ko karamar hukuma ko jiha me ya haɗa ka da zagin shugaban ƙasa ga shugaban karamar hukumar ka da 'yan majalisun suna samun kuɗi sun kasa taɓuka komai ga gwamnonin jihohi da 'yan majalisun su suna samun kuɗi fiye da na da ba sa tabuka komai hatta albashi ma ba sa iya biya amma ba ka iya ka ɗauki mataki a kansu ba kana ganin su kana kallon su to wato da shike yanzu alhamdulillahi wutar lantarki ya wadata kowa ya sami ruwan sanyi sai ya kama zagin shugaban ƙasa wai tsohon nan baba gosulo ya kashe mu da fatara da yunwa to Allah ne mai sayarwa kuma Allah ne mai jarraban kowa da daɗi ko rashin daɗi wato yanzu zaman lafiya ke ta samu har kowa ya gane cewa akwai wani abu wai shi fatara ko yunwa gyara kayanka rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban sudan ya kai ziyara a damascus lamarin ya kai shiga zama shugaban kasar larabawa na farko da ya fara kai ziyara a syria tun lokacin da kasar ta fada cikin yakin basasa shekaru takwas da suka shuɗe kamfanin dillancin labaran syria sana ya ce shugaban syria bashar al-assad ya tarbi takwaran aikinsa na sudan umar al-bashir a filin saukan jiragen sama a jalahadi galibin kasashen larabawa dai sun rufe ofisoshin jakadancin su a damascus To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safe yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam na wato ya na aliyu harande yanzu a madadin baba ko makiri da malam siri da kuma jim cook injiniyan mu alheri ke muku fata alheri.